Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Lahadi, 30 ga watan Agusta shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Ibrahim ba makanan labarai. To Hadiza kasar India ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar corona wajen dubu saba'in da takwas da ɗari bakwai da sittin da ɗaya cikin sa'o'i ashirin da hudu a yau ɗinnan Lahadi. Hukumomi sun ce an bindige wani mutum har lahira da daren jiya Asabar a garin Portland na jihar Oregon yayin da wata gama ta barke tsakanin masu goyon bayan shugaba Donald Trump da masu zanga-zanga kan wariyar da suka ce 'yan sanda na nuna baƙaƙen fata. sannan kasar isra'ila na shirin yin liyafar rattaba hannu a birnin washington dc zuwa tsakiyar watan satumba saboda yarjejeniyar da ta cimma da haɗaɗɗiyar daular laraba kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labarai za ku ci cewa ana ci gaba da samun hauhawar farashin kayayyakin masarufi a Najeriya. sakamakon karancin dala a bankunan kasar. Kamar mu wani abun musamman da wata biyar kenan har yanzu ba wata kofa da muke da shi da take kawo muna yin kasuwa muna zaune don da matahiya ba su yi tahiya ba matahiya ba su shigo ba. Haka kuma harajin kashi hudu cikin 100 na fitan kaya daga jiragen ruwan turai babbar barazana ce ga tattalin arzikin najeriya in ji hukumar kasuwanci ta teku harajin da gwamnati ke samu daga tasashen jiragen ruwa ya yi kasa kayan da ke zuwa masu yi kasa ko ina ne duniya kaya sun fara tsada madina mai shani kuma na nan tafi da shirin matasa a duniyar gizo sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma fa duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. kasar india ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar corona wajen 78,761 cikin sa'o'i 24 a yau dinnan lahadi wanda a duniya baki daya shine adadi mafi yawa da aka taba gani cikin kwana guda tun farkon annobar a yayin da kuma kasar ke ci gaba da buɗe harkokin tattalin arzikinta wannan ce rana ta hudu a jere da india ta samu sabon kamuwa da cutar sama da dubu cikin kwana daya inda mai yawan mutane kusan biliyan ɗaya da rabi da yawan masu dauke da cutar kusan miliyan uku da rabi da waɗanda cutar ta kashe sama da dubu sittin da uku ita ce ta uku a yawan masu dauke da cutar ta covid-19 a duniya bayan amurka da brazil a wasu biranen kasashen turai da dama jiya asabar an yi ta zanga-zangar nuna rashin amincewa da tsauraran matakan hana yaduwar cutar waɗanda aka ɗauka tun bayan bullarta. hukumomi sun ce an bindige wani mutum har lahira da daren jiya asabar a garin portland na jihar oregon na nan amurka yayin da wata arangama ta barke tsakanin wasu magoya bayan shugaba donald trump masu jerin gwanon motoci da masu zanga-zanga kan wariyar da suke zargin 'yan sanda na nuna wa baƙaƙen fata da aka fi sani da black lives matter a cewar 'yan sanda zuwa yanzu bayanai na nuna cewa wanda aka harba ɗin farar fata ne ba a tabbatar ko harbin na da nasaba kai tsaye da faɗan da ya ɓarke bayan da masu zanga-zanga suka tankari tawagar motoci wajen 600 na magoya bayan Trump a tsakiyar birnin ba. Magoya bayan Trump sun yi ta taruwa a birnin a ranakun Asabar na makonni uku da suka gabata. Masu zanga-zangar sun yi ta yunkurin tseda tawagar motocin ta wajen tsayawa kan tituna da kuma katse gadoji. Portland ya kasance fagen zanga-zanga da dare na tsawon watanni fiye da uku tun bayan da 'yan sanda suka kashe George Floyd a Minneapolis gabanin wannan harbin 'yan sanda sun yi kame jiya asabar suka shawarci mazauna wajejen da su kauce ma maciyar birnin kasar isra'ila na fatan yin liyafar rattaba hannu a birnin washington dc zuwa tsakiyar watan satumba saboda yarjejeniyar da ta cimma da haɗaɗɗiyar daular larabawa wani babban jami'in gwamnatin firaminista benjamin netanyahu ne ya faɗi haka a yau ɗinnan lahadi shugaban amurka donald trump da manyan hadaman netanyahu za su tsaye da ranar rataba hannun lokacin da jami'an na isra'ila suka isa abu dhabi gobe litinin don tattaunawa abinda ministan harkokin haɗin kan yanki ofri okunis ya faɗa kenan babban mai bayar da shawara wa trump jared kushner da wasu wakilan amurka za su isa isra'ila a yau dinnan lahadi don shirya tafiya haɗaɗɗiyar daular larabawa ɗan a akunis ya kara da cewa gwamnatin netanyahu na fatan hidimar rattaba hannun za ta auku gabanin abin da ya kira rosh hashana dinmu wato sabuwar shekarar yahudu wadda ta yi daidai da ranar goma sha ga watan satumba madalla to kamar da kuka ji a farkon shirin ana ci gaba da samun hauhawar farashin kayayyakin masarufi a najeriya sakamakon karancin dala a bankunan kasar Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoto. Cikin wata ƙididdiga da ya fitar, ofishin ƙididdiga na ƙasar ya bayyana cewa sakamakon tashin canjin kuɗin dala an samu ɗagawar farashin kayayyakin masarufi daga kashi goma sha biyu da ɗigo hamsin da shida zuwa kashi goma sha biyu da ɗigo tamanin da biyu a cikin wata guda lamarin da shugaban ƙungiyar 'yan kasuwan bayan fage ta Biriodi Change Alhaji Aminu Gwadabi ya danganta shi da ɓullan annobar coronavirus a wasu ƙasashen duniya. da aka samu mu ta wannan corona da ya samu duniya ga baki da yawa Najeriya ba yana cikin babban abin da ya sa aka samu wannan matsala a cikin harka na yau da kullum ba ma irin harkan canji kamar mu wannan abun musamman da wata biyar kenan har yanzu ba wata kofa da muke da shi da take kawo muna yin kasuwa muna zaune don da matahiya ba su yi tahiya ba matahiya ba su shigo ba ita gwamnati mai dan tallafawa muna na sana'a mu ta wasu hanyoyi kuma samun kuɗin nasu eh, ya je janye sosai da sosai investors masu shigowa tafiya suke yi kasashensu Najeriya muna da matsala guda daya wanda yake abubuwan da muke amfani da shi har zuwa abinci balantana masu tara cikin kashi dari kashi casa'in muna shigowa da shi A nashi bangaren kuwa shugaban 'yan kasuwa na Jabi Malam Muhammad Bello ya ɗora laifin hawa-hawan farashin kayayyakin masarufi ga 'yan kasuwa da kuma ƙari da gwamnati ta yi akan farashin man fetur da ke zama wani jigo da ƙasar ke dogaro a kai. 'Yan kasuwa su ma suna da nasu su laifi daga cikin wannan lamarin don kin ga bamu da standard price eh, farashi na bai daya bamu da shi duk wanda ya ga dama haka yake sai da nashi zaki ga wannan abun da yake sai da daban a layi daya shi ma wannan yana sai da nashi daban lalle wannan bai shafi dala ɗari bisa ɗari ba gaskiya hauhawan farashin man fetur yana haddasa karuwan hauhawan farashin kayayyaki domin kin duba duk abin da mutum zai yi dole sai ya shafi wannan man fetur din nan mutum zai je kasuwa zai je ya dawo shi ma wanda wanda ya je ya so kila daga wani wuri zai je ya kawo wannan abun dole sai ya sa kuɗin motan shi daga ciki ko da motan mutum ne da kana sai lita 65 yanzu gashi na ya koma wajen 100 da arba'in da wani abu lallai karin farashin man fetur kan shi kam zai jawo ya taimaka dai wajen karin hauhawan farashin kayaki a wani yunkuri na farfado da masana'antu da inganta harkokin noma ta kasar cikin shekarar da ta gabata ne gwamnatin najeriya ta hana shigowa da wasu kayayyakin abinci irin su shinkafa ta kasashe da ke da makwabtaka da ita farfesa muhammad akro mai noma shugaban kungiyar akantocin najeriya ya yi kira ga gwamnati kan a yi duba da kuma sa tsarin tallafi a kowane bangare bangare na samun sauki ga talaka da ke neman na yau da kullum. Wato ainihin abin da ya kamata gwamnati ta yi shine su sa tallafi a abin da ya shafi mutane da yawa. Idan an ɗauki yadda ake yin abubuwa mai gona ya zamana cewa an taimaka mishi wurin taki da abin da ake amfani da shi wurin yin noman za ki ga cewa idan haka ne to in ya tashi sayar da kayan ba zai zama na mai arha ba zai zama mai tsada ba amma idan an bar shi ya sha wahalan yin yadda zai yi ya yi ya fitar da wannan abin ya kai kasuwa to lalai shi ma zai sa kuɗi yadda zai fi karfin wadda talaka ba zai iya saya ba amma a fara kamar daga man fetur din ku ne wadda ya kamata kar a bar shi ya tashi ya hauhawa da zai kasance cewa mutane suna Eh, samun wahalan saya idan ana samun wahalan saya duk abin da za a je a yi da shi zai kasance cewa ya tashi abin da gwamnati za ta yi shine ta kai karanci da zai saka dukkan fannin kasuwanci kar a bar shi taso ya zamana cewa an iya rage shi kafin lokacin da zai tafi kasuwa Shamsiyya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja Najeriya to madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya. To Hadiza sabuwar dokar da China ta kafa game da ka'idar sayar da kayan fasahar sadarwa na nufin kenan sai da izinin China kamfanin ByteDance zai iya sayar da manhajar TikTok ma Amurkawa. abinda wani kwararre kan harkokin cinikayyar China ya faɗa ma kafar labaran gwamnatin china kenan wanda wannan ka'idar ka iya kirkita wannan cinikin dolan mai da baibaye da siyasa shugaban amurka donald trump ya umarci kamfanin na ByteDance da ya sayar da manhajarsa ta tiktok ta aikawa da gajerun bidiyo umarnin da kamfanin ke kalubalanta a wata kotu a amurka a daidai lokacin da ake nuna fargabar irin bayanan jama'a da manhajar ke dauke da su saboda batun tsaro kamfanin microsoft da na oracle na cikin jerin masu kokarin sayan tiktok din wanda ya hada da na shiyar canada da new zealand da kuma na australia ana zaben majalisar dokokin ƙasa yau a montenegro wanda zaɓi ne tsakanin zama mamban ƙungiyar tarayyar turai eu da jam'iyyar da ta daɗe tana mulki mai kuma ɗasawa da yammacin duniya ke muradi da kuma zaɓin kusanci ga sabiya da rasha wanda gamayyar jam'iyyun adawa ke muradi ana gudanar da zaben ne a daidai lokacin da takaddama ta barke kan dokar kadarori mallakin kungiyoyin addinai wadda majami'ar mabiya da daddiyar aƙida ta orthodox shiyar sabiya mai matukar tasiri ke adawa da ita majami'ar da zargin cewa dokar ta amince gwamnatin montenegro ta kwace kadarorinta a wani yunkuri na kirkiro wata sabuwar majami'a ta montenegro zargin da gwamnatin ta musunta jam'iyyar da ta fi goyon bayan sabiya da rasha na goyon bayan majami'ar a ƙarshe shugaban jamus frank walter steinmeier yau dinnan lahadi ya yitar da yunkurin masu zanga-zanga na ɓalle mashigar ginin majalisar dokokin tarayyar ƙasar da ake kira restak don su afka ciki wanda ya ce hakan hari ne kan tsarin mu kuma ba abin amincewa ba ne ba za mu taɓa amincewa da haka ba a cewar steinmeier a wani saƙon instagram wannan al'amari ya auku ne da yammacin jiya asabar bayan da wasu masu zanga-zanga wajen dubu talatin da takwas suka taru a Berlin don nuna rashin amincewarsu da matakai masu tsauri na dakile yaduwar cutar corona. Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. harajin fitan kaya da kamfanin jiragen ruwa na dakon kaya daga turai suka yi da ya kai kashi 400 cikin 100 ya kawo matukar damuwa ga hukumomin teku da majalisar dokokin Najeriya. wakilinmu nasiru adamu ilkaya na dauke da cikakken rahoton tuni hukumar hadadar kasuwanci ta teku ta najeriya ta fara daukar matakan dakatar da tasirin wannan haraji da a yanzu yasa 'yan kasuwa sai sun biya dala dubu ɗaya da ɗari biyar kan kowace kwantena maimakon abin da bai fi dala ɗari biyu ba a baya shugaban hukumar kasuwancin ta jiragen ruwa hassan bello ya ce za su yi duk mai yiwuwa wajen matsa kamfanonin lamba don sauya wannan ƙari mai yawan gaske Hassan Bello wanda ya taro da masu ruwa da tsaki na lamuran teku ya ce karin ya zo ne kuma a lokacin da najeriya ke kokarin farfadowa daga illar da annobar corona ta jefa lamuran kasuwanci kowa ya san cewa abubuwa sun yi kasa harajin da gwamnati ke samu daga tasashen jiragen ruwa ya yi kasa kayan da ke zuwa ma sun yi kasa ko ina ne duniya kaya sun fara tsada a harhawan kaya kuma gashi nan ko ina ya addabe mu mutane sun rasa aikin su masana'antu wasu sun rube saboda haka kawai mu je daga sama an kawo wannan haraji mai ɗimbin yawa an samu kayan da za a zo da su najeriya wannan ba abin da za mu yi na'am da shi bane ko alama cewa wannan ba zai yi ba ba za mu dauka ba saboda zai dokar tattalin arzikin mu za ka kaya sun yi tsada sun yi tashin gwaron zabo wanda ba a taba gani ba za ka kuma kaya an aje su a tashar jirgi ba za a je a dauko su ba tunda mutane ba su da kuɗi za su yi kiliyar din su so za a kawo cinkoso za ka ga mutane sun rasa aiki za ka ga masana'antun sun rufe wannan abin kamar zagon kasa ake son a yi tattalin arzikin najeriya saboda haka ba za mu yadda da wannan ba Majalisar Wakilan Najeriya ta rubuta kamfanonin na Turai wasiƙa don bayyana gaban kwamitin. Shugaban kwamitin tashoshin jiragen ruwa da kasuwancin teku na Majalisar Garba Datti Muhammad ya ce kamfanonin sun saba yarjejeniyar da aka cimma da su. Tabbas wannan ƙarin kuɗi da suka yi ma kwantenoni zai shafi farashi na koma menene ba ma shinkafa kaɗai ba. Wannan ya nuna dai yanzu Majalisar Wakilan Najeriya za ta ɗauki matakan da suka dace wajen dakatar da wannan kalubale da ya taso kenan. Eh, sha Allahu mun rubuta masa wasiƙa duka suna da ofisoshi a Lagos. Kamfanoni ne eh, na jiragen ruwa irin su Max irin su cma irin su grimaldi sarafina da sauransu duk suna da ofisoshi a lagos kuma mun tura muna gayyatan su insha sha'allahu in sun zo za mu gaya musu matsayin majalisa a kan wannan a mataki saboda komai kowane ƙasa suna da dokokinsu kuma najeriya muna da dokokinmu in suna operating a najeriya dole ne su bi dokokin da najeriya ke da da karanci ko tashin farashin dala ya sanya tashin farashin wasu muhimman kayan masarufi har ma da takin zamani da akan yi sanya wasu manoma barin shuka su ta yi yaushi nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida nasiru adamu el wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk lamarin da ya shafi yanar gizo. A yau shirin zai karkata ne zuwa siyasar nan kasar Amurka, inda a cikin makonni biyu da suka gabata manyan jam'iyyun siyasar kasar suka gudanar da babban taro na yakin neman zaɓe. Babban abin da ya ja hankalin mutane shine yadda aka gudanar da tarurrukan a wannan shekarar ta yadda ba a saba ba wato ta yanar gizo duk sakamakon yaduwar cutar coronavirus. Lamarin ya baiwa mutane da dama mamaki saboda girman taron da kuma muhimmancinsa a cikin zaɓen Amurka. A yau wani mazaunin Amurka kuma mai fashin baki kan harkokin da suka shafi siyasar Amurka. Malam Hassan Jibiya zai mana bayani dalla-dalla kan yadda taron ya wakana ta intanet. Madina wannan shekarar yadda aka gudanar da gangamin kan jam'iyyun Democrats da Republicans a nan Amurka ya bambanta da kusan tun shekaru aru-aru da aka kwashe ana gudanar da wannan convention duk bayan shekara hudu dalili kuwa shine saboda wannan annoba ta coronavirus da ta addabi duniya to saboda haka an saba a yi convention wato wannan tarurruka a yi shi a kwashe sati guda ana shagulgula a zaɓi wani gari cikin jihohin amurka a ce nan ne za a yi wannan convention mutane daga ko'ina cikin jihar nan 'yan jam'iyya su tattaru kamar da yadda kika san ana yi a kowace ƙasa ko a irin su gida najeriya to za a taru sai a gudanar da jawabai da kasidu da shagugula a ainihin amince da waye tsaya ma jam'iyya takara kuma kamar shi kuma wanda aka tsaida takaran ya zo ya karbi ya karbi wakilci ko Um, ya karbi naɗin da aka yi masa na cewa shine zai zama ɗan takarar to a wannan shekarar kamar su jam'iyyar democrat kusan za a ce gaba ɗayan wannan gangami sun yi shi ne ta kafar yanar gizo wato ta online saboda halin da ake ciki na shi eh, coronavirus ne su ma 'yan jam'iyyar republicans kamar yadda muke gani sun yi kamar rabi da rabi ne rabi sun yi shi kamar e, a cikin taro da mutane kamar yadda suka fara sannan kuma wasu daga ciki an sa bidiyo wato an yi rikodin daga wurare daban-daban ma mutane sun yi rikodin sun aiko shi dokar ido a wannan gangami na jam'iyyu da aka yi shine Eh, yanda aka gudanar da shi kamar yanzu 'yan eh, jam'iyyar democrat sun yi nasu convention din ne gaba ɗayan shi lahirin shi kusan ta yanar gizo ta online kenan to abin ya ba da sha'awa sosai wato yanda aka yi amfani da eh, na'urorin zamani kamar waya da kwamfuta da kamarori dai wanda aka yi mutane kuma da da ba za su iya samun halartar a convention din ba ko kuma gangamin sun kai rikodin suka aiko kuma aka eh, kunna ma kowa ya kalla a kafafen talabijin daga gida kana zaune ba ma sai ka inda ake taron ba to wannan abu ya ba da sha'awa sosai kin ga kamar shi joe biden lokacin da yake gabatar da jawabin karbar takara ko kuma naɗin da aka yi masa a matsayin tsaida shi da aka yi na ɗan eh, takarar jam'iyyar democrat wato eh, da ya gama jawabin eh, sa eh, wanda suka yi masa taɗi dukansu an sa su yan uwa da abokan arziki da kowane yana zaune a gidansa ya ɗauki bidiyo ana kallon shi wato abin da ake ce live video suka yi masa tabin da ake wa mutum idan ya gama jawabi duka kuma ga huskokinsu yana gani har ma yana iya magana da su shekarun jiya mun ga yadda sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo yana ma can ƙasar isra'ila yana wani wani hidima aiki daga can ya kuma nashi rikodin din ya aiko kuma aka sa cikin wannan gangami da ake yi to kin ga wannan ya nuna cewa a da wanda za sai mutane sun samu damar iya halatta za a iya ganin su a wannan you know na yin jawabi to yanzu wannan eh, abin ya sa wannan na harkar yin ta yanar gizon nan ya sa mutane daga ko'ina na sashen duniya sun iya zama wato a yi taron tare da su kuma mutane da inda suke za su iya kalla a kafafen talabijin to shine dai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa insha Allahu inda za ku ji yiwuwar gudanar da irin wannan taron a ƙasashenmu na Afirka. Ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo. da Madina mai shanu. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau mun samu ne daga Abbas Baffa a jihar Bauchi. Inda ya ce, fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa. A yau ina so ku bani dama na ƙara kira ko kuma tunasar da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin sanato bala muhammad abdulkadir auren bauchi bisa abin da ya addabe mu tun mulkin mallaka wato ita ce hanyar da ta doshi bakin kasuwan taledi ta doshi karamar hukumar dukku da ke jihar gombe duba da yadda wannan hanyar take ci mana tuwo a kwarya da fatan gwamnatin jihar bauchi za ta dubi wannan lamari domin kawo mana ci gaba mai amfani a yankinmu. mu sako na gaba da muka samu daga wato Hassan Dogon Faci ba tsari a jihar Katsina. Shi kuma ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. ya gwani ya zama dole a madadin al'ummar karamar hukumar ba tsari. Muna kuma ƙara godiya ga gwamnan masari na jihar Katsina. Muna kuma ƙara miƙa kukanmu da a tallafa wa al'ummar yankinmu na ba tsari. Domin matsalar rashin tsaro ta jefa kowa cikin wata hali domin wallahi ba kowa bane ke cin abinci sau biyu a rana yana da kyau a duba yadda za a samar da wata hanya wadda za a tallafa wa al'ummanmu da fatan Allah ya sa mu dace amin sai kuma ga saƙo daga hussaini Abba Dambam a jihar Bauchi shi kuma ya ce amincewar da ƙungiyoyin tawaye absinawa a kasar mali suka yi na yin aiki da sojoji bisa sharaɗa mutunta yarjejeniyar zaman lafiya biyo bayan juyin mulki to abin da za mu ce shine Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu amin sakonmu na ƙarshe kuma mun samu ne daga wato ado salatu goma ga annabi rajau inda ya ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka yau na shigo fili ne domin in yi kira ga masu hannu da shuni da cewa don girman allah da manzansa su dinga tallafawa na ƙasa da su da talakawa domin wallahi a halin da ake ciki yanzu wasu gidaje sun kai ga kwana biyar ba su yi girki ba saboda talauci gashi kuma ma'aiki mai tsira da aminci ya ce duk wanda ya taimaka ma wani shi ma fa Allah zai taimaka mishi to ma da mun kuma gode da sakonnin ku a ci gaba da aikuma da sakonni yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice kasar india ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar corona wajen 78,761 cikin sa'o'i 24 a yau dinnan lahadi wanda a duniya baki daya shine adadi mafi yawa da aka taba gani cikin kwana guda tun farkon annobar a yayin da kuma kasar ke ci gaba da buɗe harkokin tattalin arzikinta wannan ce rana ta hudu a jere da inda ta samu sabon kamuwa da cutar sama da 75,000 cikin kwana daya. hukumomi sun ce an bindige wani mutum har lahira da daren jiya asabar a garin portland na jihar oregon na nan amurka yayin da wata arangama ta barke tsakanin wasu magoya bayan shugaba donald trump masu jerin gwanon motoci da masu zanga-zanga kan wariyar da suke zargin 'yan sanda na nuna wa baƙaƙen fata da aka fi sani da black lives matter a cewar 'yan sanda zuwa yanzu bayanai na nuna cewa wanda aka harba ɗin farar fata ne kasar isra'ila na fatan yin liyafar rattaba hannu a birnin washington dc zuwa tsakiyar watan satumba saboda yarjejeniyar da ta cimma da haɗaɗɗiyar daular larabawa wani babban jami'in gwamnatin firaminista benjamin netanyahu ne ya faɗi haka a yau dinnan lahadi shugaban amurka donald trump da manyan hadaman netanyahu za su tsaye da ranar rattaba hannu lokacin da jami'an na isra'ila suka isa abu dhabi gobe litinin don tattaunawa abinda ministan harkokin haɗin kan yanki ofri okunis ya faɗa kenan. sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa sai Leo Sahilo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya ma assalamu.